rayuka da ake asaran da jiya lokacin da aka fara zuwa zuwa yau ya ce mutane kusan hamsin da wani abu amma jiya mutane an dai namu da na da su gaba ki da a estimate mutane suka rasu suka rasa rasu zai za su kai guda ɗari jiya akwai mutane da aka ɗauke su daga ukari za a tafi da su galingo jinya sun kai mutane sittin da bakwai a ciki ana tafiya akwai wani ƙauye ake kiransa ba dukuna sun far mutu kashe mutane bakwai a ana tafiya ko saboda ainihin tsananin ciwo da aka mutu mutu sun mutu wanda an binne su a jalin goyo da satan nan su takwas kuma akwai wasu kuma da satan nan akwai wanda satan nan kuma wanda kuma suka daga tafiya suna shigowa cikin gari dukuna sun kare su a hanyar su kuma kamar yadda rahotanni ke nunawa dubban jama'a ne ke gudun hijira a masallatai da kuma ofishoshin jami'an tsaro ne sakamakon rashin sanin abin da ka iya faruwa a dama suna na a rufe kanto da safiyan yau dinnan ruwa ya musu duka saboda kona gidajen su an kwashe su da su masallatai na izala da na ɗarika a nan suke rayuwa yanzu. An kona sabon gari, an kona wurin jiyare, an kona kwararrafa duk mun da marmara, mun da marmara da tantanawa da ba wani anguwa musulmi da ya rage a cikin anguwoyin da musulmai suke da kusan goma. Yanzu anguwa guda uku ne kawai ya rage ba eh, abinci, ba magani, mara lafiya ga su a kwance. To muna tsoron kare gudawa da ciwon gudawa da amai ya farke a babban matsalolin da muke fama da shi a wukari shine wurin kwana ba wurin kwana muna roƙon gwamnati ta yi kokari a muna irin refugee camp a cikin anguwanmu inda da yaran musulmai mu da samu eh, kwanciyar hankali duk musulmai gaba ki ɗaya matan su gaba ɗaya suna masallaci za saboda cika eh, a cikin masallaci har hana maza gaba a cikin masallaci su mata ne zalla kuma wurin bai dauke mutane ba yanzu mutane suna yawo kaman barbela gari. kawo yanzu dai tuni har gwamnatin jihar Taraban ta bada umarnin da gaggauta kai waɗanda suka raunata zuwa manyan asibitocin jihar yayin da kuma ake harama kai kakin tallafi ga waɗanda abin ya shafa mr kefa sule shine sakataren yada labaran mukaddashin gwamnan jihar taraban to yanzu kamar yadda nake maka magana nan shi mai girma mukaddashin gwamna ya sa an ɗebo mutane wanda suka samu rauni cikin wannan bala'i din nan an sa su a asibiti ya ba da doka eh, cewa a je a yi musu jinya gwamnati za su tafiya na biyun kuma yanzu an kira su jami'un eh, sema sun zo an ba su directive cewa su je can su duba asarar da mutane suka yi da irin taimakon da ya kamata a bayar Tosai a basu. To sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar yanzu haka ma ta ƙara tura ƙarin jami'an tsaro don mai da doka da oda kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar ASP Joseph Kwaji ke cewa. Komai ya lafa yanzu ana ana kafa so ki da waje wukare ba wani damuwa yanzu mun kullum kira muke a rungume zaman lafiya wanda yake da wani damuwa ya kai kara ofisin yan sanda ko kuma wani hukuma Ina kira da muke kullum a daina doka makamai ana ana fada da juna